والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعود وعد الأول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بين الفائل ومفهول أو نينين يا tsakanin fa'il da maf'ul bi ana so a auna menene bambanci tsakanin fa'il da maf'ul bi muke so mu duba nan al'amsila misalai ya zurur lisanul ajalata doki yana jan amalanki doki yana jan amalanki ya zurru kun ga fi'il mudari marfu'un bi don damma az-zahira al-akhiri hmm. wane ne mai jan amalanki al-insanu shi aiki shine fa'ilun marfu bi damma az-zahir al-akhir me ake ja al-ajalasa maf'ulun bihi mansubun bil fata az-zahir al-akhir kadafa al-gulamu zahara yaro ya yanko fulawa kadafa fi'il madin mabniyun ala al-fata az-zahir al-akhir wane ne yanko fulawa al-gulamu fa’ilin batun bitan ma a al’akari ne aka yanko? mafi’ulun bihi mansu bil fata al’akari fa’ima ta ɗaure bunsu fa’ima ta ɗaure fa’ima rabata fi ilmadi mahuni al’alfati al’alfata a zahir al’akari wa ta’u ta’u ta’anis ko alamatu ta’anis fa’ima fa’ilun mafi’ulun bitan ma a al’akari ne aka ɗaure abinda aka ɗaure aiki ya faɗa kan shi mai ɗaurewan Shi ne fa'il wanda aka daure shine maf'ulun bi aljadiya shine maf'ulun bihi mansubun bil a az-zahira al-akhir yazki sallahu sallahu za'a manomi yana shayar da shuka yazki fi'l mudari marfu don ma al-muqaddara ala al-ya'i mana min zuhuriha at-tikal asalin shi yazki al-sallahu fa'il marfu don ma az-zahira al Shi ne da shayarwa manomi me ake shayarwa abin da ake shayarwa aiki ya faɗa kan shi maf'ulun bihi mansubun bil fata az-zahira ala akhiri qazafa al-la'ib mai wasa ya jefa kwallo qazafa fi'il madi mabni ala al zahira ya jefa Waye ne jefa wan al-la'ib shine fa'ilun marfu'un bi damma az-zahira ala me ake jefawa مفعول به منصوب بالفتاة الظاهرة على أكر الكرة حبس الشيء دم دان sanda ya tsare دم fashi. habasa fi'il madi mabni al fati ya tsare wane ne mai tsarewan ashurti shi aiki fa'il marfun bi damma azar ake wa ake tsarewa wanda ake tsarewa aiki ya fada kashi mafulun bi mansub bil fata az-zahira a akhir sakamakon wannan karatu menene muke so mu riska daga wannan karatu ne result nashi a masna ne mamada mun sani daga abin da ya wuce wani arifin min ta'ammulul amsalatu sadata ma ya ce za mu san mil ma ya a ci wai zai sani mu mu ne fa'il me za a sani ma ya a ci makulun bi hmm. za mu sani mu ne masu sani mu ne fa'il abinda za a sani makulun bi wa na aifu me ma ya a ci kuma za mu san abin da yake zuwa daga lura da misalin da suka gabata min ta'ammulin amsalin sabiqa daga lura da misalin da suka gabata za mu san me za mu san abin da yake biyo abin da yake zuwa me ke zuwa nam anna kullu fa'ilin wa kullu maf'ulin bihi ismun lalle kowane fa'il da kowane maf'ulin bihi suna ne mun gane fa'il suna ne maf'ulin bihi shi ne suna ne duk guda biyun sunaye ne kasancewa lalle labud daga fa'il ya zama suna maf'ulin bihi shi ma labud da ya zama suna a gani in ma in ma hakikatar ko takadiran ko a kaddara na'am نعم أن كل فائل وكل مفعول به أن الفائل هو الذي سجل عنه الفعل للي فائل شيني وند أيكي يفعل ذلك غريش للي فائل شيني وند أيكي يفعل kenan shi ya aikin ko da shi kana karatun littafin littafi na larabci ka ringa bincika wane ne ya aiki wane ne aiki ya fada kan shi in ce zaraba ya yi duka sai ce man mutum ya daga kaddara wannan man din a gari wane ne ya dukan to amsan shi ne fa’ir sai sa ne don ma sannan wa aka buga wanda aka buga aiki ya faɗa kan shi makulin bi kenan hau na buƙatar nutsuwa nahu na buƙatar ƙwaƙwalwar ka ya ringa aiki in kana cikin tashin hankali da bala'i da wuya ku bai hau in cefane ya maka yawa kana calculation ya za ka yi cefane domin yana buƙatar kwanciyar hankali ne waye ma ya aiki wa aiki ya faɗa kan shi hankalin kana tafiya karatu hankalin kana tafiya kafin ka sa wasari sai ka yi amfani da ƙwallon ka gano wane ne ya yi wa aka kwaye faɗa kan shi dole ne za ka sa za ka yi ta sa wasari ne ta shi wasarin nan na tafiya tare da idan baka da kunci hankali da za ka iya wa shi yasa ya koyan littafin na hau da koyan littattafan fikin da sauran littattafai yana buƙatar nutsuwa ne in ba ka cikin nutsuwa to ko da an karanta da kai ba za ma gane ba shi ba ga da yawa mutane a cewa fa nahawu na da wuya bai da wuya nahawu yana da sauki sosai in kana cikin natsuwa kuma ka sa hankalinka za ka iya amma ba in kana cikin damuwa kai kwakwalwanka malam yana bayani kwakwalwanka na wani waje ba za ka taba ganewa ba eh na'am أن المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل لأن المفعول به شيني وأن أيكي يفعل أكيش شيني أكي أيكي أيكي شيني فاعل وأن أيكي يفعل أكيش شيني مقول به أن الفائل آخره مرفوع لما فائل كرشان شبه مرفوع ne إن فائل كرشان شبه yake samu wanda ya aiki dole samu don wa wannan makonan da bi akiru masu lalle makonan bi karshen shi mai nasba ne karshen makonan bi mai mai nasba wa alaikum salam idan sun tsari yana wajen gaba daya fa'ilan makonan bi kusan gaba da su da alif da alif

la yumdahul waladu hatta ya lalata walidai ba a yaban yaro har sai ya samu yardan iyayensa duk sallan shi duk azumin shi duk zakkan shi duk aikin hajjin shi in iyaye na fushi da shi ba a yaban shi in iyaye suna fushi da shi ba mutumin kirki ba ne hana ne rizal lahi fi rizal wali wa suƙin lahi fi suƙin wali an kada mutum ya kuskura wai ya ce ya samu yardan Allah alhali ko iyayen shi na fushi da shi ba a yaban ɗa har sai ya samu yardan iyayensa laɗin nan harfu nafiyin la ce wannan na nafiyu ka san la akwai la nafiya akwai la nahiya akwai la za'ila dole sai mutum ya duba wace irin laci haka man la uku zuwa bi hazal balad alal rajih wannan la ce za'ida wato la wannan ba su da ma'ana kawai za'ida ce uqsimu bi hadha al na rantsi da wannan gari na rantsi da wannan gari wannan rantsuwa ne an gani wa anta hillun bi hadha al-balad alhali kana zaune kai dan halakai zaunan nan garin ne kai ku fahimta to abubuwa mai korewa ba wai tana hanawa ne, tana korewa ne kamar la a hadukun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi la umiru ɗayan ku bashi dayan ku baya yin imani fala wa rabbika yi yu'minuna hatta fi ma shajara bainahum a gani a a na rantsi da na da ubangijinka wato ba sa yin imani har sai sun kai hukunci gare ka zarun da ya faru tsakaninsu wannan an kore ne me yake kishiyan korewa tabbatarwa an gani ba a yaban yaro mai kishiyarsa ana yaban yaro shi ba ana waka yi ɗayanku ba shi da imani ɗayan ku ba ya yin imani mai kishiyarsa ɗayan ku yana yin imani kaga ba hanawa ba ne korewa ne an kore ne an tabbatar ku shi laɗin nan na korewa wannan laɗin bai canza wasali a nahawu baya canza wa fi'ili wani wasali ngana wani ku a wajen irabi bai canza komai kawai shi ya zo ne ya kone. kenan a wajen malaman na hau wannan laɗin bai da wani tasiri dama shi na nahawu canzawa masali shi ne na hau duk wani abu wanda ba canzawa masali ba na ba bane shi taukibi ko kuma abin da ya shafi istidraki ko abin da ya shafi sababiya ko abin da ya shafi tabidiya to wannan aiki ne na malaman balaga su malaman balaga suke duba ma'anan jumla su malaman nahu suna duba wasali me yasa ya canza idan mutum ya gane dalilin da yasa wasali ya canza ya zama malamin nahu me yasa wasali ya canza daga damma ya koma fata daga fata ya koma kasara daga kasara ya koma sukun an gari to wannan malamin nahu shi ya aiki a nan wajen to in dai aka samu wani harafi wanda baya canza abin nan to faro malamin nahu da shi kamar nan yanzu na kawai harfu na fiye kawai ma bai da wani tasiri yumdau fi'il mudari marfu mabni lil majhul ba a yabo fi'il mudari mabni lil majhul marfo bi don ma an zahira ala akhiri kaga wannan ana gane mabni lil majhul daga mudari a samu don ma a farko fata a kusa da karshe ma a farko fata a kusa da karshe yumdau saboda haka ba a yabo a gani ba a san wanda ba a ban ba to la a wannan yau da wufe da mugari mabani irin da zuwa marfo mai don ba a zuwa yara akiri ba a ban wa shi a ƙa'ida tun da shi ne ba a yabo ya kamata ya zanne ba a yaban shi ba eh mafulbi a ƙa'ida ya kamata ya zama mafulbi ne shi ne wanda ba a yabo mai yaban shi ne fa'ida wanda ake yaban ko ba za a yaba ba shine maf'ulun bihi kaga wannan shi ya kamata ya zama maf'ulun bihi shi alwalad to amma tunda an gina shi kan majhul in an gina fi'ilin shi kan majhul sai ya tashi daga maf'ulun bihi ya koma na'ibul fa'il asalin na'ibul fa'il maf'ulun bihi to amma tunda an gina fi'ilin shi akan majhul to sai ya tashi daga maf'ulun bihi ya koma na'ibul fa'il shi maf'ulun bihi ne fil ma'ana dunan lafaz an gani hatta harfin listidrakin gaya harfin harfin harfi ne na ainihin istidrakin gaya to shi ne wahuwa harfin jarri harfin ne lilgaya wahuwa harfin jarri shi harfin jar ne wani zai mamaki ya za a yi hatta ya zama harfin jar akwai inda hatta ke zama harfin jar salamun hiya hatta matsala'u matsala'i fashe hatta din na harfin jar ne matsala'i iso majalurin bai hatta ko kuma mudaf alfajar mudafin lai hmm? anan wajen hatta din na harfin jar ne wannan hatta Harfi ne na gaya harfun lintiha'il gaya harfun lintiha'il gaya wa huwa harfu jarrin yanala to yanala din nan me masa nasaba akwai wani an boyayye tsadai hatta an wannan harfi harfu jarin ne hatta hatta ba zai masa nasaba ba abinda ya masa nasaba wani an ne boyayye a gani wannan shine wani mazhaba daga cikin mazhaban malaman nahawu amma mazhaban malaman basra in ba na manta ba hatta din kai shine harfin harfin shine harfin nasab kawai ko ka taba ta wannan lokaci hatta ne ne nasaba ba wani magana an hatta harfin nasbin a gani listi a abin linti ya ilkaya yanala fi'il mudari masu bi haka amma malamu ku ba ga ce hatta al yanala a gane yanala din nan fi'il mudari mansubu bi an al wujuban ba da shi in dai ya zo dole ne a boye mai an shi an din wujuban ne a boye shi ba jawazan ba har ya samu hatta ya nala sai ya samu waye zai samu waye zai samu ne sun ba su san wanda zai samu da zai samu ne ai zai taɓa waye bai samu tukuna yaro ne zai samu huwa me zai samu waye zai samu shi a shi na an riga an gama magana ba dawowa gawo shi wala an riga mai irarun shi yanzu ya nala ya samu waye zai samu da zaka ka ci kuma alwalar shi na hau in ya tafi baya dawowa sai dai kuwa damirin shi kuwa shi suka ce wa fa'iluhu damirin mustaji da kadiruhu kuwa kaga nan ya samu sun muka ce ne me za a samu e dole ne kafin ka zama ɗalibin na wannan ce ya samu zai ce waye ne samu in ka zai shi to me za a samu sai ka zai tambaye na guda in baka yi wannan ba ka san nawo kawai kai yana sai na muzari masu kara sai ka wuce An ba tambayan waye aikin in ka ga fi'ili sai ka ga fa'il in yana bukatar kuma wanda aiki ya fada kan ka tambayi kan wane ne aikin ya fada kan shi in za ta ce kokolwanka fi yayi ne aiki an gane ku yau wa yanala wa hu da mir mutum suka tiru huwa me za a samu farida abin da za a samu ya zama mafulun biyu mafulun biyu mansubun bil fata al muqaddara ala al alif mana amin zuhuriha at ta'azzur ko ya samu yarda to yardan wa an jingina yarda zuwa ga iyayensa yardan na iyayensa ne an jingina ya zama yawwa sai da mafulin da yi masu bil fata al muqaddara ala al alif mana min zuhuriya at ta'azzuru huwa mudaf walidai yardan iyaye walidai mudafu ilayhi iyayen kuma da waye an jingina iyaye zuwa gawa to walidai mudafu ilayhi wa huwa mudaf shi ma hi mudafu ilayhi walidai mudafu ilayhi shi ma wa huwa mudaf shi mudafun ilayhi jinginawan jinginawa aka yi an samu hatta mun ce harful jar fa aina ismul majrur fa aina ismul majrur aina huwa ina ismul majrur anan wajen sai mu ce wal mazdar muawwal ba jumla ba anan wajen wal mazdar al muawwal min an wal fi'l min an al mudmara wal mazdar al muawwal min an al mudmara wal fi'l fi mahalli jarrin iso majrur bi hadda fa'al zama kirasha da sannu zan lizinci shimfiɗa har waraka na ya cika da sannu zan lizinci shimfiɗa har sai waraka na ya ne wannan sinun harfu tamfis tanfis lil istiqbal da sannu zan yi kaza shine tanfis da sannu zan yi an gani ka sa rai za ka abu harafi na sa rai mutum ya sa rai zai abu shi amfani shi yana sa fi'il muzari ya koma mustaqbal kada kuma ta an yi ta'arifin muzari an ce fi'il muzari an ce me a oh, fi'il muzari ko kullu fi'il yadullu ala usuli zama fi a zai awal mustaqbal to ta yaya muzari ke zama mustaqbal akwai fi'il muzari yana zuwa hadir kama in zai zan musabbal akwai yadda ake canza shi kuma musabbal ne daga ci a sa sinu ko a sa saufa harfin taswif ko kuma a sa an na sa an uridu an usafir wannan an ɗin ya mai da muzari ya tashi daga daga hadir ya koma mustaqbal ina so yi tafiya yaushe zan yi tafiya an yi ko ina yi nan gaba hmm. to kaɗan kenan daga cin abin da ke mai da muzari ya zama mustaqbal to alzamu fi'il mudari marfu bi damma az-zahira ala akhiri zan lazimta wai zai lazimta din dama nace in ce zan yi waye sai ka tafi kanka waye waye ni ne ko to wa fa'iluhu damirun mustajir qadiruhu ana me za a lazimta ga gari fa'il ya mai aikin ya fito wanda za a yi aiki a kan shi ya fito alfirasha maf'ulun bihi mansubun bil fata a zahira al-asli hatta harfin lintiha ilgaya wa huwa harfin jarrin a gani yatimma fi'il mudari mansubun bi an almudmara wujuban bada ta hatta an yatimma ya cika sai ga musu an ce ya cika har ya cika me zai cika hatta yatimma shifa'un hatta yatimma me me zai cika waraka waraka ya zambi fa'il shi ne zai cika to ma an yi idafan shifa'un aka yi idafan zuwa ga ya'un ya'un mutakalli da mai mutakalli waraka na an jingina waraka zuwa gare ni to a ƙa'ida in za a jingina abu zuwa ga abu in abin na da talwini ana cire talwini an gane mudaf yi mudaf talwini talwinuhu inda da idafa an gane wa yi zafi nunuhu idza kana musanna aw jam'a muzakkar salis to shifa'un to tunda za a iraba zuwa ga yawon za a ce ne za a cire wannan tanwini ne to yanzu in za a iraba za a ce shifa'ui haka za a ce hatta ya timma shifa'ui nan kuma sarfu zai shigo ɗalibin sarfu subhanallah ya za ka yi ka haɗa ma da ya'un ɗan zai yi ba an gani ba ruwan malamin nawa nan zarfu malamin zarfu da zai ai wannan ba ƙaramin ta'addanci ba ne ka haɗa ma da ya'un ka kowane ilimi na ana buƙatar shi bayan ka san nawo zai kuma ka san sarfu shi sarfu akwai abin da kira munasaba yana da muhimmanci a cikin sarfu menene dalilin da yasa ba za a ce fa'u ba saboda ba munasaba tsakanin ma da ya'un akwai munasaba ne tsakanin domma da wawun shi ya'un suna haduwa ne da kasara domma yana haduwa wawun na haduwa da domma ya'un na haduwa da an alifun na haduwa da min fata shi ne malaman tauhidi zai kira nu hi ha nu hi ha Wawun jama'a domma hi shi kuma ya'un kasara madda alif fataha eh a cikin tajwidi malaman tajwidi ba ruwan malamin tauhidi ne malamin tauhidi sai dai an zo maganar farko an gani shifa'i yanzu a cire gamman nan da ba in an cire gamma sai a sami kasara saboda bi lilmunasaba saba dan ya tace da yawo wannan maganar munasaba yana da matsar muhimmanci a cikin sarfu in baka san shi ba to akwai matsala gaskiya an gani to yanzu yatimma fi'il mudari masu bi an al-mudmara wujuban ba da hatta har sai ya cika menene zai cika shifa fa'ilun marfu'un bi damma damman nan a zahira shifa'i fa'ilun marfu'un bi damma al-muqaddara alama ma qabala ya'il mutakallim fa'ilun marfu'un bi damma al-muqaddara ala ma qabala ya'il mutakallim an don ma din kafin me kafin ya'ul mutakallim dan kafin ya'ul mutakallim shifa'un ne daga shifa'un sai ya'ul mutakallim to akwai don ma kafin ya'ul mutakallim amma me ya hana bayyana don damman sai ce mana amin zuhuriha ishtigalul mahalli bi harakatil munasaba abin da ya hana bayyana ma din shagaltuwan wannan mahallin da wasalin munasaba me wasalin munasaba nan wajen kasara wannan kasara din wanda shi shine wasalin munasaba shi ya hada bayyana don masu mana amin zuhuriha ishtigalil mahalli bi harakatil munasaba wa huwa mudaf wannan ya'un mudafun ilayhi mabni ala sukun fi mahalli jarrin ala al-idafa an gani yanzu mun samu mun samu harfin jar hatta fa aina ismul majrur والمنظر المؤول من أن من أن والفيل في محل جر إذا مجرور بحتى نذيره أخي حتى يتم الشفائي كنا هنا إن شيء جاء ولدي ko ra'aitu waladi ne za su sai raba shi ra'aitu waladi waladi ya zame makolin bihe masu wani ne eh بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم رأيت ولدا رأيت ولدا سيقى كما ياء المتكلم يازو أن إضافة هو إذا نظر ينزو رأيت ولدا قا فتحة قا ياء رأيت ولدي ما لم يصرف ذلك سبحان الله أي وانا سأدنك رأيت ولدي ai ba mu nasaba tsakanin fataha da ya'u da yanzu ya za a yi dole ne ka cire wannan fataha don yi munasaba da ya'u kuma shi a ƙa'idar sarfu shi wannan ya'u ne inda inda harfin illa ne shi to ba za a taba wasalin ba shi za a taba an gani shi inda harfin illa ne shi ya'u din wasalin za a bashi inda yake sai a taba mai a taba ya'u din amma kasancewa ya dalili ne shi shi damirin ba zai taɓa ba wasalin za a taɓa ku gane ƙa'ida? wa alaikum salam sun suna ne? in yara ya yi eh, na zuwa kafai juwa na ƙa'ida za ka ba da amsa da kanta kana ji na yanzu idan ya zama to sunan da ya zo abin da ya zo kafin kasara ɗin in harafi ne na illa ba wai damiri bane shi to wato harfin illan ne za a canza ya dace da wasalin A gani harfin illan za a canza ya dace da wasalin amma in ya zama damiri ne shi wasalin za a canza dole a bar damirin yanzu na baka amsa yanzu kamar na ce ra'aitu waladan sai ga ya'ul mutakallim me shi harfin illa ne ko da to yanzu ga yawon mutakalam da miri ne shi to yanzu ba za mu taɓa yawon mutakallim ba yana nan yadda yake wasalin za mu taɓa za mu sa yi daidai da shi za mu cire wasalin fataha mu sa kasara yin munasaba ko ba gane ba kamar yanzu waladaini ra'aitu waladan ko ra'aitu waladan sai aka sa waladayya waladayya ai wannan yawo ɗin shi mai yawon eh? yawo na damiri ne shi shi waladan din a nan wajen kaga shi na musanna ne shi kasancewar shi musanna shi musanna babu yadda za a yi za ana haƙura da munasaba a wajen musanna in aka ce za a yi munasaba a wajen musanna to akwai matsala sai lalura ya hukunta a bashi shi haka don ba za a bambanta tsakanin shi da jam'i ba na ga sa kasara zai zama to kamar jan muzakkar salim sai a bashi shi haka ka bayyana yawwa na'am la da wa ta zuwa kada ka ci abinci sai ka ƙoshi kada ka ci abinci sai ka ƙoshi. la harfu hayin wa jazmin ka wannan ba nafiya ba ce nafiya ce ita laɗin nan wancan wancan na farko wani irin lani nafiya korewa wannan laɗin ba ya hana ka ne shi wannan ya hana ka ne mai yan hani umarni mai yan korewa ka fasala to wannan shi la kada ka ci abinci sai ka koshi kada ka ci abinci sai ka ji yunwa ko ka wannan hanawa aka yi in ko kishiyar shi ba ka ci abinci la harfu nahyin wa akwai ta'kul fi'l mudari majzum bila an nahiya kada ka ci yanzu ya zamu mu gano wanda ya aikin kada ka ci waye waye kada ya ci anta wa fa'iluhu damirun mutajiruhu anta an gane ku hatta harfun linta ya ilgaya huwa harfu jar ta ju'a fi'il mudari mansubun bi an al-mudmara wujuban ba'da hatta har sai ka ji yunwa wai zai ji yunwa wai zai ji yunwa anta wa fa'iluhu tadiru zai tadiru anta wal masdar mu'awwal min an al-mudmara wal fi'il fi mahall jar ismu majrur bi hatta la tadkhul hatta yu'zana lak kada ka shiga sai an baka izini la harfu nahyin wa jazmin tadkhul fi'il mudari majzum bila an nahiya kaka shiga waye sai shiga wa fa'iluhu da min zai kafiru anta hatta harful lintihai ilgaya huwa harfu shar yu'zana fi'l mudari mabniyun lil majhul mansubun bi an al mudmara wujuban ba'da hatta yanzu muna neman me naibul fa'il to wannan a uzana sai an yi izini laka jaro majrur wannan wa shubu jumla fi mahalli rafi naib fa'il an gane wani ku wa shubu jumla fi mahallin rafin na'ibul fa'il laka jaru majrur wal manzaru mu'awwal min an wal fi'il في محل جر اسم مجرور بها التاء ينسب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد التاء أنا هي نسبة المضارع da an wanda yake koyayye tilas bayan hatta da an koyayye tilas bayan hatta نعم نعم kuma wani mana yana bana shi la najiya yana canza wajen mutane la ta zahab la ta fito ya kawo sun yana canza shi harfin jazmi harfin jazmi shi kuma la najiya baya canza komai shi canza wasali ba ka canzawa shi da shi ka canza wasali amma shi karina ke hukunta su mutum ya duba tsarin jumla na خبر النواسط جملة أو شكول أنا أصبحت طائر يغني tsuntsu ya waye gari yana rera wake yana fito asba fi'il mudari na fi'il madi nake فعل ماض ناقص فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة على آخره يفيد التوكيد an gane ko yana amfana da kayyada lokaci a tsa'ir ismu azbaha marfu'un bi dhamma kaga fi'il madi ne shi a tsa'ir fi'il madi in an samu ya kamata a samu ne zai ne fa'il to shi wannan azbaha ina fa'ilin shi ba fa'il to duk fi'ilin da ba a cewa ga fa'il ya zama naƙis, kai ce wannan fi'il madi fi'il madin naqis shine fi'ilin da ba shi da fa'il yanzu duk wayannan fi'ilin da ka zasu ne a gani adda'ir ismu ismu azba marfu bi dhamma yuganni fi'il mudari marfu bi dhamma al muqaddara alal, ya'i mana min zuhuriha a thiqal asbaha qa'iru yugani yana rera waki wane ne mai rera waki a'a sai ai magana qa'iru shi ismu ismu ne. wane ne mai rera waki Uwa, ta ce wa fa'iluhu damirun musaddid da qadiruhu huwa mun samu ismu asbaha fa aina khabaruhu wal jumla al fi'liya ya da huwa dinnan yugli kai fi mahalli nasbin khabaru asbaha في محل نسب خبر أربعة أصبح الورد رائحته جميلة وردي يا وهي غري كمشين شي ميدادين من كوني فلاو وردي يا وهي غري كمشين شي من كوني أصلا الورد رائحته جميلة الورد من شي أصلا شي الورد رائحته جميلة الورد من شي مبتدا مرفوع بضمه الظاهره على اخره أصلا شي أنغاني رائحة مبتدا الثاني أغاني مبتدا نبي مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف هنا مضاف إليه جميلة خبر مبتدا الثاني مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره شو يزوج إنا إنا كف إنا منزع مبتدا نبركو منزع مبتدا نبي شو يزوج هذا أي يزمن أنا من خبر مبتدا نبركو أغاني zama ce jimla ismiya wal jimla ismiya min mubtada athani wa khabari fi mahalli raf' al khabar mubtada al awwal to anan wajen idan asbaha yazo sai mubtada al awwal sai kuma sai kuma shine ismu asbaha an gani sai mubtada al ya koma ismu asbaha eh kun koma ismu asbaha to mubtada asani ba sai kuma ne mubtada fani aga mubtada fani sai kuma mubtada al mubtada fani sai kuma shine mubtada ne mubtada al awwal ya ko mubtada awwal ya koma yau mubtada fani sai kuma shine mubtada kawai haka ce mubtada marfu bi damma al-zahira al-akhir wannan wannan ku yawwa jamila kamar mubtada yawwa alwar ismu asba marfun bi damma hmm. ra'ihatuhu ra'iha shi ne mubtada marfun bi damma ne ko kuma mudafu mudafu ilai jamila kabar mubtada marfun bi damma azwail al akhir wal jumla al fi mahalli nazl kabar asba asba al kaslan fi hayra kasalan ya wayi gari cikin rudu asba fi hmm. ku مبني على الفتح يفيد التوكيد وتفيد أصبع اسمه اسمه أصبع مرفوع بضمة الزائر على آخر كسلان في حرف جر متعلق بمحذوف تقديره ثابت أو كائن أو حاصل أو مستقر أصبح الكفلان ثابت في حيرة عندما كسام جار ومجرور كو كو زر دول هنا ده متعلق to asbahal kaslan fi harfu jarrin muta'alliqun bima zu taqdiruhu thabitun aw ka'in hayra isu majrurun fi wa shubu jumla fi hayra wa shubu jumla في محل نصب خبر أصبح أصبح طل فوق الأصحاب رابع يا وهي دري أسمم فلاوة رابع يا وهي دري سمم فلاوة أصبح فعل ماجن فعل ماجن ناكس مبني على الفتح الدل اسم أربعة مفهوم جمع فوق ظرف مكان متعلق بمعزوفه ظرف مكان متعلق بمعزوف دليله ثابت أو كائن أو حاصل أو مستقر وهو مضاف الأزهار مضاف إليه وشبه جملة فوق الأزهار في محل نسب خبر الأزهار أو جمع زمان من ناوكما wannan muta'alliq din shine shine kabar azba shine kabar وعليكم السلام dole ne da ba ka iya lawa a zuwa wannan tsirin wani da kuma wani cewa ra'ayi wani da. Ko zai yi bukatun na kira ne ya yi. tun da nake na ne dole sa tanwini amma da na ce ra'aitul walada ba tanwini hmm. wa alaikum salam ana cikin me ana cikin ana son zama na sama inna waliyi ai inna waliyan inna waliyan wani harfi ya ka canza eh in eh, ya ka canza ai asalin shi inna waliyan ne saboda zuwan ya'ul inna waliyan saboda zuwan wannan ya'ul na zamir mutakallim shi ya sanya wannan waliyan din aka cire talwini kuma ga wancan yawon za ka cire ainihin fata aka samu kasara don munasaba ka bayan barakallahu ah, wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk